Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 22 ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Ta farko, Sarfilo ba makanin labarai. To yau Lahadi Firaministan India wato Narendra Modi ya fito kararra ya kare sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da masu suka ke cewa nuna wariya ce ga musulmai. haka kuma za a ji cewa da alamu shugaban kasar afghanistan ashraf gani ya sake samun nasarar lashe zaben wa'adi na biyu dangane da sakamakon zaben farko da aka sanar yau lahadi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi allah wari da rasha da china jiya asabar bayan da kasashen biyu hau kujerar naki a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS sun kammala taron kwana biyu a babbar birnin tarayyar Najeriya Abuja inda suka koka da taɓarɓarewar harkar tsaro. Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Oyo injiniya Sheyi Makinde ya mayar da martani game da nasarar da ya samu a kotun kolin Najeriya. Sannan kuma shugaban kasar ghana shugaba na okofu ado ya ba wa 'yan kasar ghana tabbacin za yi babban zaben shekara mai zuwa a cikin lumana Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don ji yadda duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Lahadi Firaministan India Narendra Modi ya fito ya kare sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da masu suka ke cewa nuna wariya ce ga musulmai a wani gangami a birnin New Delhi yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga a kan dokar. Sama da mutum ashirin ne a fadin ƙasar suka rasa rayukansu a aron da 'yan sanda tun lokacin da majalisar kasar ta amince da doka wato dokar a farkon watan nan na Disamba. Sabuwar dokar ta bayo mabiya addinin Hindu da Kiristoci da sauran mabiya tsiraran addinai waɗanda suke india ba bisa ƙa'ida ba damar zama 'yan ƙasa idan har za su nuna shaida an ci zarafin saboda addininsu a ƙasashen musulmai da suka hada da Bangladesh da Pakistan da kuma Afghanistan. Sai dai sabuwar dokar ba za ta yi aiki a kan musulmai ba. mutane suna ƙoƙarin su yaɗa ƙarya da tsoro ku duba aiki na idan har za ku iya gano wata alamar yunkurin raba kawunan mutane ku nuna wa duniya firaminista modi ya faɗa mahalarta gangamin ya ce ɓangaren jam'iyyar adawa a majalisa suna ƙoƙarin tsorata ba 'yan new delhi kaɗai ba har ma da sauran 'yan ƙasassan ƙasar masu suka sabuwar dokar dai sun ce za ta saba kundin tsarin mulkin indiya kuma za ta nuna musulman indiya miliyan 200 ba a ɗaukansu da muhimmanci. Da alamu shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sake samun nasarar lashe zaben wa'adi na biyu dangane da sakamakon zaben farko da aka sanar a yau Lahadi kan zaben shugaban kasa da aka yi ranar 28 ga watan Satumba da ake jayayya a kai. shugaban hukumar zaben kasar mai zaman kanta ya fitar da sakamakon farko da aka daɗe ana jira a wani taron manema labarai a kabul wanda ke nuna cewa shugaba gani shine kan gaba da kashin ƙuri'u 51 cikin 100 inda ya samu sama da ƙuri'u miliyan wato miliyan 1.8 Hawa Alam Nuristani ya ce abokin takarar gani da Abdallah Abdallah sun samu ƙuri'u kashi 39.52 cikin ɗari na ƙuri'un sauran ƙuri'un kuwa sun rarrabu ga sauran 'yan takarar hukumomin zaben dai ya kamata su fitar da sakamakon farko na zaben ranar 19 ga watan oktoba amma zargin magudi ga 'yan takarar musamman ma abdullah da kuma wasu matsaloli da aka fuskanta suka tilasta hukumar zaɓe ta jinkirta sakamakon shugaban ƙasa gani ya sanar da shafin ya sanar a shafinsa na twitter cewa zai yi wa ƙasa jawabi da yammacin yau lahadi domin yin magana akan sakamakon farko na zaben da kuma godiya al'ummar ƙasar kan ƙudurin da suka yi wato haƙurin da suka yi na jira a kammala aikin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi allah wadai da rasha da china jiya asabar bayan da kasashen biyu suka hau kujerar naki a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan ƙudurin rufe iyaka ga shigar da kayan agaji siriya a wata sanarwa da pompeo ya fitar na cewa kasar rasha da china sun hau kujerar naƙi a kwamitin tsaro kan ƙudirin da zai bayar da damar shigar da kayan agaji ga miliyoyin masu bukata a siriya wannan abin kunya ne da an ce da wato da an amince da ƙudirin dai da ya ƙara tsawon shekara ɗaya a ci gaba da shigar da kayan jin ƙai daga turkiyya da iraki ga fararen hula miliyan hudu da tashin hankalin siriya wanda ya fara tun shekarar 2011 ya ritsa da su kin amincewar ya haifar da tsoron tallafin da majalisar ɗinkin duniya ke bayarwa ba zai iya kaiwa ga yankin idlib da sauran yankunan da 'yan awara ke da ikon su ba har sai an samar da wata mafita akan wato akan kare kafin karewar wa'adin da aka samar nan da makonni uku sama da mutum miliyan shida ne yaƙi ya raba su da gidajensu wanda shine mafi girma da yaƙi ya taɓa rabawa a gidajensu cikin ƙasar a cewar ofishin kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un ya gana da manyan jami'an sojin kasar domin tattauna yadda za a bunƙasa ayyukan sojin kasar a cewar kamfanin dillancin labarun koriya yau lahadi a daidai lokacin da ake ci gaba da damuwa kan cewa koriya na dab da komawa gidan je da amurka kim ya jagoranci babban taron da hukumar sojojin jam'iyyar mai mulki ta workers party central military commission a cewar kamfanin dillancin labarin domin tattauna matakan da za a inganta karfin sojin ta fannin makamai da siyasa sai dai bawo bayanai kan inda aka gudanar da taron da kuma shawarar da aka yanke wajen taron koriya ta arewa dai ta saka wa'adin zuwa ƙarshen wannan shekara da amurka ta sauya matsayarta kana wato kana abin da ta ce kan kudurorin rashin jituwa a tsakiyar yunkurin amurka na alkawarin kawo ƙarshen shirin nukiliya koriyar da samar da zaman lafiya mai ɗorewa tun watan yunin shekarar 2018 kim da shugaban amurka donald trump sun gana sau uku amma babu wani ci gaba da aka samu yayin da koriya ta arewa ta bukaci a ɗage duk wasu takunkumin da aka saka mata da farko daga ƙarshe yau lahadi masu kada ƙuri'a a ƙasar croatia za su je rumfunan zaɓe domin zaɓar shugaban ƙasa shugaban ƙasa mai ci kolinda graba kitarovic mai ra'ayin mazan jiya zai fuskanci tsohon firaminista zoran milanovic mai sassaucin ra'ayi da mai ra'ayin mazan jiya ko mawaƙi miroslav skoro masu fashin baki kan al'amuran siyasa na ganin cewa akwai yiwuwar sake kada ƙuri'a fidda gwani a watan janairu zaben da ke zuwa dab da sallar kirsimeti na zuwa ne 'yan kwanaki kafin kuroshe ta fara yin wa'adin watanni shida bisa umarnin kungiyar tarayyar turai na juya shugabancin kasa wanda zai fara daga ranar 1 ga watan janairu kuroshe da yana da yawan mutane miliyan 3.8 da za su iya kada ƙuri'a. da Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji da farko shugabannin kasashen afirka ta yamma wato ecowas sun kammala taron kwana biyu a babban birnin tarayyar nigeria abuja inda suka koka da taɓarɓarewar harkar tsaro da ke addabar yankin tare da tattaunawa kan fitar da eh, sabbin hanyoyin da suke da za su dakile su wakiliyar sashen hausa madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton Wannan taro shi ne karo na hamsin da shida da shugabannin ECOWAS za su yi domin tattauna hanyoyin dakile taɓarɓarewar tsaro da ke addabar yankin a yanzu, kamar yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi bayani. Terrorism remains the major threat to the peace and progress of our region. Recurrent attacks by terrorist groups remind us of the urgency to build an enduring security partnership to confront and defeat the evil of cross-border terrorism. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce, ta'addanci shine kan gaba wajen yi wa yankin mu barazana wanda yake kawo rashin tsaro da zaman lafiyar al'umman wannan yanki. Saboda haka dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin shawo kansa kuma babu abin da zai kawo ci gaba a wannan fannin sai haɗin kai. A nashi jawabin, shugaban ƙungiyar ECOWAS kuma shugaban ƙasar Nijar, Muhammadu Yusufu, ya yadda da bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin taron. Shi ma shugaban ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta Yamma, John Claude Bro, ya ba kasashen karfin gwiwa ne inda ya bayani cewa duk da barazanar tsaro da yankin ke fama da shi ana samun ci gaba a fannin tattalin arzikin yankin wanda ya kai kashi uku da digo uku a wannan shekara mai karewa kuma kasashe bakwai daga cikin kasashe goma sha biyar na yankin sun samu karin kashi shida cikin ɗari na tattalin arzikinsu. The regional economy is growing steadily, reaching 3.3% in 2019. Seven ECOWAS countries have consistently recorded growth rate above 6%. Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Kabiru Adamu ya ce idan yankin na son ya samu ci gaba a yaƙi da ta'addanci sai yankin ya yi hoɓɓasa wajen aiwatar da wani shawarwarin taro da suka yi a Wagadugu a ƙasar Burkina Faso. Mu da muka kalli shawarwarin sai muka ga a duniya da yanzu ba matakai wanda za a ɗauka wanda ya fi shawarwarin da suka gabatar kuma sun kalle shi a fuskoki da yawa da ta karfin yakin soja da tsaro kenan da kuma suka kalle shi ta zamantakewa na yau da gobe tattalin arziki da walwala na jama'a to abin da ya dan bamu mamaki shine daga watan Septemba zuwa watan Disamba mun dauka a wannan taron za su nazarci irin ci gaba da suka samu a wurin kaddamar da shawarin da suka bayar ga lokacin to sai muka dan yi mamaki muka ga in ba ambatan taron ba da chairman wato shugaban kasar Niger yayi ba mu ga sun irin wannan nazartar ba to muna fatan alherin cewa da suka kebe daga su sai su sun yi irin wannan in har ba su yi ba to ina gani na matsala take irin tarurrukin nan suna yi ne kusan za a ce na shan shayi dan dai har za su iya zaunawa su ɗau lokaci su gabatar da irin wannan shawarwari kuma a takaice zan faɗi abubuwan da suka faɗi na farko akwai kare iyaka haɗin kai liman fara da haɗin kai tsakankanin su wannan kusan sun jaddada shi muhimmancin haɗin kai tsakankanin su muhimmancin tattara bayanai da sarrafa bayanan tsakankanin su abinda turanci ake cewa intelligence sharing sannan muhimmancin haɗin kai tsakankanin su da sauran kungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda turanci ake cewa multilateralism da kuma wato haɗin kai na tattalin arziki wato regional regional integration uh, sai kuma da horo na rundunoninsu na soja har irin na haɗin kai na tafkin chadi da kuma na g5 sahel wanda ke mali kuma wa uba shine gwamnati adila wadda take tabbatar da cewa tana bukata na ɗan ƙasa ana biya to in kika duba wa'annan shawari shawari ne wanda da za su zauna su ayyanar da su su tabbatar da cewa sun bi wato kuma su suka ba ma kansu shawarwarin nan to na yi mamaki da har suka zo zama wata hudu bayan da suka yi irin wannan zaman ba su yi bibiya ba su ga wani irin cigaba aka samu bisa ga irin wannan shawarwarin. Mm. daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai shugaban bankin ci gabar afirka a kinwumi adeshina da wakilin shugaban majalisar ɗinkin duniya muhammad ibn chambers akwai shugabannin nijar togo burkina faso gini conakry da ƙasar gambia sauran ƙasashen sun aiko da wakilai ne. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma sai jihar Oyo inda a karan farko tun lokacin da ya samu nasara a kotun kolin Najeriya. Gwamnan jihar ya mayar da matani game da nasarar da ya samu. Wakilinmu Hassan Tambol ya haɗo mana wannan rahoto. a karon farko tun lokacin da ya sami nasara a kotun kolin najeriya gwamnan jihar oyo injiniya sayi makinde na jam'iyyar pdp wanda ya kada adebayo adelabu panklemensi na jam'iyyar apc ya mayar da martani a game da nasarar da ya samu tare da yi 'yan asalin jihar oyo alkawarin ci gaba da yi musu ayyukan raya ƙasa da ci gaba And for the people of Oyo State, uh, for during during the electioneering, prepared the documents on accelerated development of Oyo State. So it's an opportunity for us to continue on that path. So they should uh, expect uh, more from us. Gwamnan jihar Oyo, injiniya Sayi Makinde, ya ce ya yi amannar cewa a kowane lokaci gaskiya za ta bayyana. Jama'ar jihar Oyo, kamar yadda ya yi musu a lokacin yakin neman zaɓe, ya yi alkawarin yi musu ayyukan raya ƙasa da ci gaba. Kuma a yanzu wannan wata dama ce ta ci gaba da har hakan don haka su sa ran samun ayyukan raya kasa. da ci gaba da gare su. Gwamna Makinde ya bukaci jama'ar jihar Oyo da su baiwa sa goyon baya don cimma burin dukan alƙawuran da ya sa a gaba. To ko menene fatar jama'ar jihar Oyo a game da alƙawuran da gwamna Sayi Makinde ya yi musu? Na ji ta bakin wani ɗan jihar Oyo. Sunan mu Sarafa, Sarafa Ijayi. Eh, muna so gwamnati wannan ta ta yi muna ruwa na famfo abu wanda za mu yi da a je a ɗebo a yi amfani da shi wanda yake da a ba kowa wanda ba ba cika kyawu sosai da sosai ba za su samu aiki mai kyau ta maganan kuma wanda muna nema wurin gwamnati ta taimaka muna ta yi muna hanya mai kyau haka da wanda ake delon wanda hanya ne mai kyau da motu dan ya je ba wani wahala da mu ce ba tare da mun fasha taya ba ko kuma mun buge rami bota kuma wuta ba kyau sosai da hakan ga muna son gwamnati ta ta gyara muna mu ma za mu yi kokari yaran namu za mu tura su a makaranta su je su yi karatu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gaida Hassan Tambuwal yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana inda shugaba Nana Akufo Ado ya baiwa 'yan kasar tabbacin za su yi babban zaben shekara mai zuwa a cikin lumana da walwala. Wakilin sashen Hausa Ridwan Abbas ya haɗa mana wannan rahoton. Mahalarta sun kyashe ainin dawakin Kirsimeti kaɗe-kaɗe da kuma raye-raye. wasu ma'aikatu da sun ka hada da maga kujerar hukumar waye kan al'umman ƙasa jocelyn nkurma da babban jami'ar zartarwa na hukumar inshoran kiwon lafiya lidia jamin salvi da ma dalibai sun kai karance-karance da watun krista wato carols yayin da shugaba akufa ado ya karanta nine lessons darussa tara a turanci in the beginning was the word and the word was with god and the word was god the same was in the beginning with god all things were made da farko allah ya halicci kalma kuma kalmar na tare da allah kuma kalmar allah ne haka ya kasance tun farko tare da allah shine ya halicci komai in ba tare da shi ba babu abin da aka halitta a cikinsa ne rayuwa take kuma rayuwar ce kasken mutum sai hasken ya kaskaka duhu wannan ne hasken gaskiya wadda ya haska wa duka kalitta da ta shigo duniya shugaban a sakonsa na kirsimeti ya yi amfani da lokacin ya baiwa diyan gana tabbaci na yin zaɓe lami lafiya sabon shekara. Wannan sadaukarwa musamman na da muhimmanci yayin da muke shiga sabuwar shekara da a cikin ta ƙasar za ta yi babban zaɓe inda al'umman za su zaɓi mutane da suke so su ja musu ragamar mulkin ƙasar. Muna da alhaki a mu na tabbatar da mun yi mu wa kowa somi da mutane na wannan gida. Za mu gabatar da zaɓe zaɓe na cikun takwas a tarihinmu na jamhuriya ta hudu ya kamata mu tabbatar an yi shi cikin kwanciyar hankali da limana yadda mutanenmu za su yi zaɓensu cikin walwala and peace. I am very optimistic that will be the case. Yadda mutuncin mu a matsayin taurarin demokuraɗiyya zai ƙara ƙarfafa. Mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumiya da matarsa na matar shugaban ƙasa Rebecca Kufadu da kakakin majalisar dokoki Professor Michael Kwe da mambobin diplomasiya da shugabannin jam'iyyun siyasa daban-daban duk sun halarci bukin. Ridwanullah Muktar Abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla a gaida Ridwan Abbas. Ma saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma sha tara. Ga shirinmu na gaba. Dan Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu yi waiwaye ne inda za mu duba wasu shirye-shiryenmu da muka kawo muku a cikin wannan shekara da muke shirin yin bankwana da ita. A watan Maris mun kawo muku tattaunawar da muka yi da rabaran Muhammad ɗan Amarya, tsohon shugaban Ekowa Bauchi DCC, ga dai kaɗan daga cikin tattaunawar. A cikin ƙasar nan tamu ta Najeriya, manya-manyan addinan mu guda biyu ne, addinin Musulunci da addinin Kirista. Kuma duka waɗannan addinai, Allah ya yi mana hani da irin wannan hali na shaye-shaye da buguwa a cikin littafin Allah littafin mai tsarki wato Bible. Bitrus ta farko wasiƙa sa'an nan Sura hudu aya uku. Bitrus ta farko wasiƙa Sura hudu aya ta uku. Maganar Allah na cewa kwanakin da sun wuce ya isa bin guri na al'ummai da tafiya cikin lalata da shaye-shaye da buguwa da haukan wasa Allah ya ce kwanakin da ya wuce ma'ana kafin a yi imani waɗancan kwanaki sun wuce da waɗannan halaye na shaye-shaye na buguwa ko na ƙwaya ne ko na sassake, ko na saiwa ko na tsiro ko na 'ya'yan itatuwa ko na ƙwayoyin zamani Allah ya ce kwanakin da suka wuce ya isa a bari a bari a bari a bari don haka kana so ka ji daɗin rayuwarka kana so ka natsu ka dawo ka yi na'am da abin da Allah ya faɗa biye da haka Allah na cewa idan ka shiga cikin wani halin kakani kayi rashin lafiya rashin abin hannu shi rai ta wurin mutuwa aka yi maka ko kuma wani abu ko kuma zama da abokan tare matar aure da mijin aure an samu saɓani ko kuma zama da makwabta to daga nan sai shi ɗan ya iza ka ya ce je ka sha ka bugu wannan ne zai sa ka manta da wannan al'amarin da kake ciki wato wannan mummunar shawara ce haka kuma a watan afrilu mun kawo muku hira da dr bashir aliyu umar limamin masallacin alfurkan da ke jihar kanan najeriya ga dai kaɗan daga cikin hirar wato wannan matsala matsala ce mai girman gaske wanda dole dukkan bangarorin al'umma su ba da gudumawa a sa hannu a magance ta malaman addini kamar yadda a dukkan wata mushkila ta rayuwa su ta shafa suna da babbar gudumawa na farko dai tsare wannan mushkila ce wadda take muke ganin tana barazana ga abin da shari'a ta zo domin ta kare shi waɗanda ake ce masa abubuwa na larura guda biyar wato tsare addini tsare rai tsare hankali tsare mutunci sannan tsare dukiya dukkan addinan allah sun zo domin su tsare waɗannan abubuwa to miyagun kwayoyi su ne suke gurɓata hankali don haka ya zamanto abu ne da yake barazana ga ɗaya daga cikin larurorin nan guda biyar to malaman addini babban abin da suka yi shine na farko dai hudu ba cikin hudu ba ba na manta akwai lokacin da masallacin alfurkan da aka yi hudu ba da muka yi hudu ba kan wannan mushkila yan kungiyoyi na samari da kuma waɗansu jami'an yaƙi da miyagun kwayoyi sun zo sun nuna muhimmancin wannan hudubar da aka yi da kuma yadda za a yi haɗin gwiwa a ga yadda za a maganta wannan mushkila to bayan hudubobi da aka yi na faɗakarwa to sannan akwai kuma wato ƙoƙarin waɗanda aka same su suna sun fitinu da wannan a je wajen su a yi musu wa'azi a janyo hankalinsu domin waɗansu daga cikin waɗanda suka fada cikin wannan al'amari ba wani abu ne ya sanya su suka fada ba saboda rashin kulawa rashin mafadi a cikin al'umma suna yawo suna gararan ba don haka yayin da ya zamanto cewar an nuna kulawa tare da su musamman daga wajen malamai waɗanda ake ganin su ne jagororin addini a cikin al'umma wannan yana yin tasiri a gare su to sannan irin tarurruka da gwamnati take shiryawa da kuma hukumar yaƙi da miyagun kwayoyi in sun shirya duk irin waɗannan tarurrukan sukan nemi sa hannun malamai domin su zo su yi bayani da mahangar addini a wajen yadda za a yi yaƙi da waɗannan miyagun ƙwayoyi. Nan kuma za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga ɗaukacin bakin namu yanzu a madadin su duka da kuma bahira ne, da ya haɗa mana sauti kuma ya bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tun ga Madalla wewe da kwaya sun dauga gaye Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aika mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Saliu Isa Fana ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi da Nafa'atu Muhammad Fana tare da na Mairo Umar Makera inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa ya kamata mai girma gwamnan jihar mu ta Kebbi a Atiku Bagudu ya ƙara gyara tafiyar mulkin sa a jihar Kebbi domin gaskiya rashin bin shawara tare da kyautatawa ma'aikatan gwamnati da talakawan jihar Kebbi har ya kai ga mawakan jihar Kebbi sun fara yi masa waka da kuma zage-zage to gaskiya ba mu ji daɗin haka ba da dai gwamna zai gaggauta gyara a jihar kebbi ga kuma sako daga comrade buhari haya unguru inda shi kuma ya ce assalamu alaikum muryar amurka muna jinjina wa dan wasan kwallon kafa ozil da ke taka leda a arsenal bisa ga yadda ya fito ya bayyana takaicinsa game da yadda ake cin zarafin musulmi a ƙasar china hakika ya yi abin a zo a gani lura da yadda ƙasashen duniya suka zura ido suna kallon yadda ake cin zarafinsu da ƙarshe muna addu'a allah ya kawo musu ɗauki mun kuma samu sako daga kaka alhaji bukar Gulsuma da masak da rukayya usman fari jabuwa tare da gwani manajan bulo da masak inda su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku ba mu dama mu kira ga masu shirya fina-finan hausa don allah ku san kalar ire-iren suturan da kuke sakawa a cikin fina-finan ku bai kamata kuna saka waɗansu suturan a cikin fina-finan ku ba don ko kaɗan bai daidai da kalar suturan da ɗan musulmi ko 'yar musulmi ta saka ba abinda ba ku sani ba shine idan kuka saka a cikin cikin fim mu da 'ya'yan matayenmu su ma sukan ɗinka ire-iren suturan su saka gashi kuma ko kaɗan kalan suturan bai dace da ɗan musulmi ko musulma ba don allah ku dinga sassautawa yanzu kuma ga sako daga usman shitu mahuta shi kuma ya ce hakika taron da ƙungiyoyin mata suka gudanar a nijar domin yin addu'o'in samun zaman lafiya da miƙa saƙon jaje da ta'aziyya kan sojojin ƙasar saba'in da ɗaya da 'yan ta'adda suka kashe a inat e tare da nuna goyon bayan su ga rundunar sojin kasar ya yi daidai da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashenmu na Afirka baki daya. Daga karshe kuma mun sake samun sakon haɗin gwiwa ne daga Alhaji Kaka Bukar Gursuma da Masak da Gwani Manajan Bulo da Masak duk daga jihar Borno Najeriya inda su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa ku ba mu dama mu jinjina wa ma'aikatan gidan rediyon amfani duba sakamakon yadda wannan gidan rediyon take ba mu damar sauraron ku cikin sauki ba tare da mun sha wahala ba hara muna iya kama su a nan da damasak da ke jihar Borno Najeriya daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙara wa gidan rediyo amfani ɗaukaka da farin jini to madalla mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. kafin mu kammala shirin gasar fili ya dawo da takaitattun labarai. To a takaice yau lahadi firaministan india narendra modi ya fito ya kare sabuwar doka zama ɗan ƙasa da masu suka ke cewa na nuna wato wariya ce ga musulmai a wani gangami a new delhi yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga kan dokar sama da mutum ashirin ne a faɗin ƙasar suka rasa rayukansa a ran gama da 'yan sanda tun lokacin da majalisar ƙasar ta amince da doka a farkon watan disamba To madalla uh, baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi filu da ya taya ni gabatar da shirin da Leo da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau zanga-zanga ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dites-le à un ami.